Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad ko kuma ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka ibrahim kalmasi garba ne da sarfilu hashin gumal da sauran abokan aiki daga nan washington dc ke muku marhaban lale a shirma na wannan daren ranar juma'a 23 ga watan yuni bayan labaran duniya za a ji inda aka kwana game da batun kiranyen da hukumar zaben najeriya inec ta tabbatar cewa an gabatar game da dan majalisar dattawa mai wakiltar kogi ta yamma sanata dino malaye muna kuma tafar da shirin wasanni a takaici kuma kamar yadda aka sani yau juma'a ce don haka bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayoyi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kamar kullum lambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya to. Jama'a salamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya ga cikakkun labaran duniya. 'Yan sandan birnin London sun ce za a iya shigar da karan neman hukuncin kisan kai a kotu game da mummunar gobarar nan da aka yi a makon da ya gabata wadda ta kashe mutane saba'in da tara. Jama'ai sun ce ingancin kayan rufin makekin ginin da abin ya faru wanda ake kira Grenfell Tower bai kai yadda ake bukata ba. Duk da yake tushen gobarar ya fara ne daga wani firiji da ya lalace a cikin ginin. an bayar da izinin bincika firiji ɗin wanda kamfanin Hartford ke kerawa bayan da aka ce shi ne haddasa gobarar. Babban kamfanin Whirlpool na Amurka wanda shine uwar kamfanin Hartpoint da yake kera firiji ɗin ya faɗa a wata sanarwa cewa shi ma yana gudanar da nashi binciken kan lamarin tare da yin aiki da sauran hukumomin da abin ya shafa. Wata mace mai magana da yawun 'yan sandan London Fiona McCormack ta ce yanzu haka ana duba yiwuwar neman kotuna su yanke hukunce-hukunce iri-iri kama daga kisan kai na kaddara zuwa abin da ya sama wani kiyasi da gwamnatin birtaniya ta yi ya nuna cewa za a iya samun irin wancan rufin a wasu manyan gine-gine 600 a kasar saudiya da sauran kasashen larabawa hudu da suka yanke hulɗar diflomasiyya da ƙasar qatar bayan da suka zarge ta da ba da goyon baya ga ƙungiyar 'yan ta'adda sun miƙa wa ƙasar ƙatar ɗin jerin wato bukatun abubuwan da suke so ta aiwatar kafin su shirya da ita. Ƙasar Kuwait wadda ita ce mai shiga tsakanin ƙatar da ƙasashen larabawan da suka hada da Saudiya da Bahrain da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma Masar ita ce ta hannunta wa ƙatar bukatun waɗanda suka hada da mai wato waɗanda suka hada da mai neman ƙatar ɗin ta yanke hulɗa da iran da kuma dakatar da duk wani hulɗar diplomasiya wata hulɗar diplomasiya da kuma rufe kamfanin labarai na aljazira da dukkanin tasoshin da ke ƙarƙashin kamfanin bukatun sun kuma nemi ƙatar ta yanke hulɗa da duk ƙungiyoyin ta'addanci musamman ma kungiyar muslim brotherhood da isil da al'aida da kuma kungiyar hezbollah ta labanan sun kuma buƙaci ƙatar cikin gaggawa ta sallami sojojin turkiya da a yanzu haka suke cikin ƙasarta da kuma duk wani abu da ya haɗa da dakarun turkiya a cikin ƙasar ta ƙatar ƙasashen laraba dai sun baiwa ƙatar wa'adin kwanaki goma da ta amince da waɗannan buƙatu sai dai kuma ba su bayyana abin da zai faru idan har katar ba ta amince da waɗannan bukatun ba to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu fashen-fashen mai guda biyu da suka faru ɗaya bayan ɗaya arewa maso yammacin ƙasar pakistan sun janyo mutuwar mutane aƙalla 25 da raunata wasu sama da ɗari fashe-fashen sun faru ne a babbar kasuwar garin parachinar wanda shine gari mafi girma a lardin kuram da ke kusa da inda pakistan ta yi iyaka da afghanistan sajid turi wani ɗan majalisar dokoki daga yankin ya gaya wa kafafin watsa labarai cewa maman sun tashi ne a daidai lokacin da mutane ke cikin hidimomin shirin komawa gidajensu daga wajen sana'o'insu ɗan majalisar ya ce yana sa ran cewa yawan waɗanda za su rasa rayukansu al'amarin zai ƙaru da yake akwai mutane akalla talatin da aka kawo waɗanda suka ji rauni waɗanda kuma ke cikin abin da ya kira mawuyacin hali mai tsanani akwai alamar cewa ana auna 'yan sanda ne a cikin hare-haren don akalla bakwai daga cikin waɗanda aka kashen duk 'yan sanda ne tunda dai wata ƙungiya mai suna jama'atul ahrar wadda reshen ƙungiyar taliban ce ta ɗauki alhakin kai farmakin a halin yanzu kuma shugaban kungiyar taliban ya ce amurka za ta yi babban kuskure idan ta ƙara yawan sojojinta a ƙasar ta afghanistan don ta yaƙi wato mayakan waɗanda suka lashi takobin cewa ba za su taɓa daina fafutuka ba sai ranar da suka ga bayan dukkanin sojojin ƙasashen ƙetare da ke ƙasar maulawi wato haibatullah da ya yi wannan kalamin ne yau juma'a a wani saƙon da ya fitar kafin shagalin sallah da za a yi a ƙarshen watan azumin ramadan ya ce idan kuna tunanin za ku karya lagon kasancewar kun zuba sojoji masu yawa wato kuna kuskure wannan ba ita ce hanyar warware matsalar ba shugaban ya kuma yi gargaɗi kan cewa sojojin amurka ba za su taimaka wajen samar da zaman lafiya ba sai dai su ƙara rikita lamari ya kuma ci gaba da inda ya zargi sojojin ƙasashen waje da laifin hana ruwa gudu a ƙoƙarin samar da zaman lafiya a afghanistan taliban tana buƙatar sojojin ƙungiyar tsaro ta neto su bar ƙasar kafin ta amince da wani zaman tattaunawa a kwanan nan ne shugaba donald trump ya amincewa sakataren tsaron amurka jim mattis ya ƙara aika dubban sojoji zuwa afghanistan kan 8,400 da ake da su yanzu haka cikin wato cikin shine wato aikin da za su yi a wajen shine horarwa da kuma baiwa dakarun ƙasar shawara waɗanda ke fama wajen shawo kan ƙungiyar ta taliban Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a birnin tarayyar Najeriya Abuja inda za a ji inda aka kwana game da batun kiranyen ɗan majalisar wato mai wakiltar kogi ta yamma sanata duna malaye madina dauda gare ki hukumar ta tabbatar da karɓar sa hannun kusan mutane 188 daga mazaɓar kogi ta yamma waɗanda suke son a yi wa ɗan majalisar dattawan nasu kiranye. Aliyu Bello shine mai magana da yawon hukumar zaɓe ta ƙasa. Ba wasu matakai ne masu yawa ba. Na farko dai ana buƙatar ita wannan mazaɓar da take son yin kiranye ga ɗan majalisa da yake wakiltanta yala Allah mazaɓin jiha ne ko tarayya ta kawo bayanan korafi abinda ake kira cikin turanci petition dauke da sunan nakin mutanen da suke da rijista a wannan yanki kuma adadin yawan mutanen da ake bukata su sa hannu a cikin wannan takardar korafi kada ya gaza rabin yawan waɗanda suka yanki ƙuri'a a wurin ma'ana kada ya zama ƙasa da kashi hamsin cikin ɗarin mutanen da suke wurin da zarar an samu wannan takarda za a kawo ta gurin hukumar zaɓe a ba shugaban hukumar zaɓe na tarayya shi kuma da zarar ya samu zai haɗa kan ma'aikatarsa a aika takardar samun wannan korafi daga wurin waɗanda suka kawo ma'ana a kayi abin da ake kira kamar response na farko kenan ka gaya wa masu korafi cewa na karɓi takardar ku sai a sanarwa shi dan majalisar da ake magana a kan shi cewar mun samu takarda a kanka ga abin da ake ciki daga nan kuma zaɓe za ta ɗauki lokaci cikin kwana casa'in ta tantance waɗannan da suka sanya hannu a cikin takarda ƙorafi. Da tabbatar da ko sahihai ne ko yaya? da gaske. Akwai tanadi na tabbatar da cewa ba mutane ne na bogi ko na haye ko waɗanda aka yi aransu ba. Akwai sunanakin su cikin jerin kundin rijistan masu kada ƙura na wannan yanki. Da zaran an tantance idan hukumar zaɓe ta gamsu cewa eh wannan hakika waɗanda eh, suka suka sanya hannu a cikin takardar ƙorafin nan mutane ne na sahihi to sai ta ci gaba kuma da shirya ƙuri'ar kiranye. na yi ƙoƙarin jin ta bakin sanata dino milaye mai wakiltar mazaɓin jihar kogi ta yamma amma ban samu nasarar yin haka ba domin bai amsa kira da na yi ta wayar salulansa ba kuma bai bani amsar saƙon katta kwana da na aika masa ba Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ne siyasa ce, koma da dangina. To a gaida Madina da wannan rahoton, an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar ga wani malamin a kan layi muna sauraron ka. Eh, daga makurin jihar Benue ne. To muna jin ka malam na makurdi. Eh, eh, dan tsoho ne, dan tsoho dan malam bako na malam Anas. To malam dan tsoho muna jin ka. To da Allah muna kira ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar Nasarawa. Da Allah a yi kokari da Allah ma'aikatan nan na gishiri na kyana. da Allah ya yi kokari a farfazo mana da shi saboda wannan ma'aikata na gishiri ko kuma wannan ruwan gishiri na kyana ya fi shekara dubu wanda mutanen kyana suke kokari suke amfani da shi da Allah ya kokari a sa mana ma'aikata a gina mana wannan ma'aikata a garin kyana da Allah. To, da fatan uh, hukuma za ta saurari wannan uh, korafi na ka. Bari mu kaɗa Kaduna, wake kan layi a Kaduna? Kaduna. To da alamar Malam na Kaduna muna jin ka. Malam na Kaduna muna sauraron ka. To, to, to da alamar dai a ah, wayarka da matsala to kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take ga ah, to to ga wani malamin kuma a kaduna muna jin ka malaka almashi garba barka da dare barka da aiki barka da warhaka sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa to alhamdulillah ni yanzu ina so janyo hankali ga su kansu 'yan kasuwa da irin wayannan abubuwan idan lokacin bukukuwan sallah ya zo aka samu irin matsalolin da ake ƙara kuɗi akan abubuwa to ya kamata mutane a ji tsoron Allah inda wani abubuwan gaskiya ba taki ya ba kawai dai ra'ayi ne kawai ne duk da mu ma muna kasuwanci ya kamata a san abin yi domin kayan masarufi da muke gani shi da kawai ke kawo irin wayannan abubuwan kuma muna kira gwamnatin tarayya ya kamata gwamnatin tarayya sauro ta rika dubuwa irin wannan lokaci da lokacin kirsimeti ko lokacin sallah ana odar kayayyakin da za a tallafa al'umma mun mutane su samu sauƙin rayuwa domin gaskiya al'amari wannan gwamnati ta ga an tafi shekara biyu kuma duk abubuwan da yake ina karewa akan talaka ne ya kamata talaka ya samu sauki kuma ya dakkan da roman dimokuraɗiyya da ƙarshe ne maka fatan alkhairi ka almasi a tashi lafiya alhaji musan garo na gode. to mun gode alhaji musan garo har yanzu dai mun makale a kaduna wake kan layi a kaduna layo. Kalmasi barka da lasariya. Barka da warhaka. Sunana Murtala ne kuma ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tare da Najeriya. To Malam Murtala. To ina da ra'ayi biyu na farko zan je gabas ta tsakiya abinda nake bai wasu ta Saudiya ita uba ne a gabas ta tsakiya kokari za ta kara dinga amfani da ita ana ta kaga yanzu za ga duniya suna ganin da ita ake kakkare kananan kasashe na kusa da ita mm. yanzu da kuwait na an shiga saboda wani ra'ayi na siyasa to muna ba ta shawara ta haɗa kansu sannan kuma shi dan majalisar nan kiranye to na so in tambi wannan mutumin da kuka sa kai fira da shi yanzu idan aka samu adadin mutane wanda suka ita hukumar zaɓe ta samu kuma ce wasu suka ƙara samu wasu adadi irin aka suka ci ko ba su yadda suna son wannan dan majalisar su ko sanatan su ko waye to ya za a yi kenan da fatan wani zai zo ya amsa min tambaya na ku tashi lafiya. To da fatan waɗanda abin ya shafa sun ji tambayar kuma za su ansa maka nan gaba. Bari mu kaɗa Bauchin akubawa ke kan layi. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ibrahim Kalmasi Garba kana magana da Sama'il S. Fawa kafin madaki karamar hukumar zo. To Malam Sama'ila gare ka. Muna sauraron ka. To alhamdulillah yau ranar dai faɗan ra'ayinka ne ko abin da ya zo maka rai ko ba gaskiya ba? Eh mai ma'ana da kuma wanda ba zai kawo tashin hankali ba. Eh ina addu'a ne mu shugaban ƙasarmu shugaban Muhammadu Buhari ubangiji Allah ya bashi lafiya ya dawo mana da shi gida lafiya ya ci gaba da ayyukansa na alkhairi Amin. Kuma muna kada masa addu'a Allah ya taimake shi akan abin da ya niya na alkhairi da fatan da ku tashi lafiya mai magana Sama'il Isfawa kafin ma da karamar hukumar Ganjo. To malam Sama'ila banda addu'ar da kake so a yi wa shugaban kasa ya batun sallah da kuma wasu baka da wata shawara ko wani abin da ka lura da shi. sallah kan sai dai mun dai mun yi lafiya mun gode ma Allah rayuwa kan alhamdulillah sai dai mu gode ma Allah amma sallah dai kan ba daɗi sai dai Allah ya sa mu lafiya inda lafiya komai zai wuce insha Allah dan haka in akwai wasu matsaloli mecece shawarar ka ga kamar magidanta mata da dai sauransu to alhamdulillah magidanta mata su dau hakuri dai su dau hakuri su kai zuciya To, to da alamar layinka ya katse Malam Sama'ila, amma mun gode sosai da gudunmawarka. To, kamar yadda muka ce, yawa kamar yadda muka ce a yau kofa buɗe take ga mato masu sauraronmu a saboda su gabatar da ra'ayoyinsu kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kanshi. To da alamar wato layinmu ya farfaɗo da dai mun samu matsala da waɗanda ke magana da mu daga Najeriya ga wani daga Bauchi wake kan layi daga Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga kacin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jin ka. Yawa ra'ayina ne ina kira ne ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta taimake mu musamman mu 'yan jihar Bauchi. game da kafin zaki dam a yi iya kokari a mana wannan dam saboda noman rani da kuma samar da kifi mai 'yan kasar najeriya don a yi muna so a mana wannan dam kwarai da gaske muna so gwamnatin tarayya ta yi iya kokari ta mana wannan dam na kafin zaki na gode mai magana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to malam ayuba ya batun sallah kasan ana ta shirye-shiryen sallah ba wani abu ba ba ka da wani bayani a kwarai-kwarai ana ta shirye-shiryen sallah muna kira kuma a musamman gwamnonin da ba su yi albashi wa ma'aikata ba su yi iya kokari su musu albashi saboda a samu walwala a wannan sallah duk da dai wasu jihohi an yi amma wasu jihohi ba a yi ba muna roƙon gwamnoni su yi iya kokari su yi saboda a samu walwala a fita a yi sallan idi cikin annashuwa da kuma jin daɗi. ka san akwai abin da ake cewa sallah ta ko ta menene ta bar ba za a ce wawa da bashi ba dai amma dai kana da shawara game da masu yin abin da ya fi karfin su daga baya su zo suna ta dana sani a'a wannan ba daidai ba ne duk mutumin da baya da hali addini ma bai ce masa ya abin da baya da hali ba ka yi abin da kaga za ka iya to abin da kaga ba za ka iya ba ka bar shi domin akwai sauran hidindimu a gaban kaga yanzu lokaci ne na damina mm. lokaci ne na noma sai ka iya kokari ka noma abin da ka ci to yanzu in ka lura kuma akan samu matsala tsakanin wato magidanta da mata da ma 'ya'ya game da tufafi da kuma irin abincin da watakila aka gani a makota da dai sauransu kana da wata shawara? To da alamar layinka ya. Ah, muna jin To muna jin muna jin Eh to gaskiya kamata a yi hakuri duk abin da magidanta suka samo su mata su yi hakuri haka Allah ya kaddara a yi hidiman sallah a rufe asiri mu juna. to mun gode sosai a malam sama'ila da gudunmawarka har yanzu dai muna dan wato muna samun dan matsalar mm. layi ne yau mm. kira-kiran ba sa shigowa mm, to malam sarfilu kasan ana nan ana ta kore ike ba a tabbatar ba ko lahadi ko kuma ranar litinin da alamu dai ana nuna kamar lahadi ne za a yi sallah kuma ana nan ana ta kokarin shirye-shirye dai na ganin cewa ba a samu matsala ba wajen abubuwan da aka san su aka fayye a lokutan sallah kama daga bangaren gwamnati da talakawa da magidanta da dai sauransu hmm. ya ka ga al'amuran tunda ike na san kana ta tattauna da da mutane daban-daban hmm. abu ɗaya dai da muke ƙoƙarin faɗa jama'a shine yanzu a yi hatara mutane su lura da tsaro fannin tsaro ga wannan sallah musamman a najeriya shi ne batun da ya kamata mutane su lura sosai oh, wato da tsaro da haƙuri da nuna imani ga duk abin da ya samu mutum haka Allah daga rashi da kuma wadata haka to Allah ya samu dace kuma Allah sa a cikin lafiya da ƙoshin lafiya amin amin malam sarfilu to jama'a mun gode muku da gudunmawar da kuka kawo mun gode ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode wasanni a takaice. a ci gaba da ake yi a gasar cin kofin kalubale na nahiyoyin duniya baki daya a kasar rasha kasar jamhuriyar kamaru ta fara gasar ne da kafar agu inda ta gwabza banjinta da kasar chile kasar kamaru ta kwashi kwallaye guda biyu a ragarta chile bata kwashi ko kwallo guda daya a ragarta ba an tashi gasar ne chile na da ci biyu kasar jamhuriyar kamaru na da babu ta fafata karo na biyu tsakaninsu da kasar australia da suka tashi cancaras wani na da ci daya kasar kamaru yanzu dai tana jiran wasanta ne karo na uku uku da ƙasar Jamus. An da za a gani ko cewan kasar ta Kamaru za ta buka wani abin ku zo mu gani a gaban kasar Jamus. Ko da yake kasar ta Jamus tana da maki hudu, ƙasar Kamaru kuma na da maki ɗaya tilo. Sai kuma laliga na kasar Jamhuriyar Kamaru an da yanzu haka aka kwashe makonni goma sha takwas ana gwabzawa a tsakanin kulab-kulab ɗin na kasar An da kulab ɗin Edin take da matsayi na farko da maki talatin da biyar. Kulab ɗin koton da Garwa ita kuma tana bi mata ta biyu da maki ashirin da takwas amma bata yi wani wasa guda ɗaya ba sai kuma club din UMS Delum ita kuma take da matsayi na uku da maki 28 waɗanda suke jallahi kuma su ne na goma sha shida club din Colombe da maki goma sha bakwai sai club din New Star take da matsayi na goma sha bakwai da maki goma sha bakwai kana ta goma sha takwas ita ce club din Lions Blessing anda take da maki goma sha ɗaya Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To yanzu kuma ga tasirin azumi. sunana manufosta adamu a gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi a yi murna babban abun da ya yasa ke murna da azumi shine inda matasa suke ɗaukan ibada sosai suka yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa misali zan baka da mu da sahu ɗaya muke a masallaci mu amma ɗaukan azumin farko nan sai aka cika masallaci ɗingim kuma majority matasa ne suke ciki da ita sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi ya natsu wuri guda yana rike da tasbi ana nan ana dai an koma ga Allah amma kuma abun jan kunne ga 'yan kasuwa don Allah su ji tsoron Allah su tabbatar cewa wannan watan azumi ne su kawo Allah kusa kamar yadda kowa ya koma ga Allah ita riban nan fa lokaci guda ne sannan kuma ladan nan zaka je ka dawwama a ciki ne kaga yanzu eh, yadda suke yi suna tonton ne yan gwarin nan sai a ce malam azumi ya kawo kayan gwarin satin nan sati mai zuwa kuma dan asibi ya kawo nashi to suna yin tonto ne in har sun daina wannan sun haɗa kai guri guda kaya zai zo mana da sauki sannan kuma su shugabannin su masu basu kaya su iya sanin cewa ko ta wani hanya ana ana bin Allah ana ana neman tafarkin ubangiji ta wajen so inda ka yake a can zaka nemi ka don haka su sauwakawa talakawa su yi mana sauki tunda mutane suna taka daga yola zuwa abuja da kafa don murnan eh, hawan buhari a shugabanci to ya kamata kuma su yi murna da zuwan wannan wata mai falala su sauke kayan su don darajar manzon allah sallallahu alaihi wasallam To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannu akan wata doka da za ta shimfiɗa sabuwar dangantakar Amurka da ƙasar Cuba. Da aka yi da ci gaba da mulkin zalunci da gwamnatin Castro ke yi ya sa shugaba Trump ya girka sabbin ƙa'idoji na ƙayyar tafiye-tafiye da kuma harkokin kasuwanci da ƙasar ta Cuba wanda hakan ya kawo sauyi akan wani bangare na dokar da tsohon shugaba barack obama ya taɓa hannu da nufin sauƙaƙa dangantaka da gwamnatin ƙasar cuba da yake bayyana sauyin a wani jawabi a miami ta florida shugaban trump ya ce sauƙaƙa tafiye-tafiye cinikayya da gwamnatin da ta shuɗe ta yi bai amfanar da talakawan cuba ba illa ƙusoshin gwamnati ne suka kudance daga wannan matakin ya ce ribar da aka samu daga saka hannun jari da bangaren yawon bude ido ya shiga aljihun sojin kasan ne kawai shugabannin kasan suke rike da kudin domin suke rike da masana'antun matakin da gwamnati ta shuɗe ta ɗauka zai gurgunta kungiyar fafutukar wazan da demokradiyya ne kawai wannan sabon tsarin zai baiwa amurkawa da kamfanonin amurka damar yin alaka ta kasuwanci kai tsaye da 'yan kasuwan cuba cikas ɗin da 'yan ƙasar cuba ke fuskanta ta fuskar kasuwanci shine na hannun da gwamnatin ƙasar ke da shi a kan batun harkokin kasuwanci dokar ta ƙara cewa duk wani tafiya da ba ta batun ilimi ba ne zai kasance wanda za a yi a ƙungiyance shugaba trump ya ce ko bayan waɗannan matakai da ya ɗauka a yanzu har ila yau ba zai ɗage takunkumin da aka ƙaƙafa wa cuba ba har sai ta sako duk fursunonin siyasa da barin jama'arsu su yi taro ba tare da takurawa ba kuma a ƙyale kowa ya kafa ƙungiyar siyasar da suke so da kuma shirya zaɓe da ƙasashen duniya za su sa wa idanu. Ofishin jakadancin Amurka zai ci gaba da kasancewa a buɗe kuma a shirye a kowane lokaci Cuba take shirye domin tattaunawa domin cimma matsaya. Shugaba Trump ya amanna cewa 'yantacciyar ƙasa ita ce ƙasar da ta ke walwala cikin farin ciki. ko da yake amurka na mutunta martaba kowace ƙasa haka kuma tana mutunta ƙasar cuba amma amurka ba za ta taɓa juya mutanen ƙasar cuba baya ba sharhi murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ka gaida abakar yanzu kuma ga sarfi gumal ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice To a takaice Ibrahim 'yan sandan birnin London sun ce za a iya shigar da karan neman hukuncin kisan kai a kotu game da mummunar gobarar nan da aka yi a makon da ya gabata wadda ta kashe mutane 79. Jami'an sun ce ingancin kayan rufin makikin ginin gidan da abin ya faru wanda ake kira Greenfield Tower bai kai yadda ake bukata ba duk da yake tushen gobar ya fara ne daga wani firiji da ya lalace a cikin ginin. an bayar da izinin bincikar firiji ɗin wanda kamfanin hardpoint ke kerawa bayan da aka ce shi ne ya haddasa gobarar saudiya da sauran kasashen larabawa hudu da suka tsinke hulɗar diflomasiyya da ƙasar qatar bayan da suka zarge ta da ba da goyon baya ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun miƙa wa ƙasar qatar ɗin jerin buƙatun abubuwan da suke so ta aiwatar kafin su shirya da ita ƙasar kuwait wadda ita ce mai shiga tsakanin ƙasa da ƙasashen larabawan da suka hada da saudi arabiya da baharin da daular larabawa da kuma masar ita ce ta miƙa wa ƙatar ɗin buƙatun da aka nema wasu fashe-fashen mamai guda biyu da suka faru ɗaya bayan ɗaya a arewa maso yammacin ƙasar pakistan sun janyo mutuwar mutane aƙalla biyar, sun kuma raunata wasu sama da mutane 100 fashe-fashen sun faru ne a babbar kasuwar garin farachinar wanda shine gari mafi girma a lardin kuram da ke kusa inda Pakistan ta yi iyaka da Afghanistan. A halin da ake a halin yanzu kuma shugaban kungiyar Taliban ya ce Amurka za ta yi babban kuskure idan ta ƙara yawan sojojinta a ƙasar ta Afghanistan don ta yaƙi mayakan waɗanda suka lashe takobin cewa ba za su taɓa daina fafutuka ba sai ranar da suka ga bayan ɗaukacin dukkan sojojin ƙasashen ƙetare da ke ƙasar. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumul da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown da ya haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.